is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19.31.49 da kuma 60 sai kuma kilo has 1530 a matsakaicin zango. masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da lord da kuma niya muryar arewa. Kuna ma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com da kuma sashin hausa.com. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da asuba masu azumi kuma da fatan an yi sakur lafiya Ibrahim ka almasi Garba ne da Ladin Ibrahim Ayawa da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muka wannan shirin da safiyar yau Laraba kafin ku ji abin da ke cikin shirin namu ga kanin labarai. To yanzu haka dai ana sa ran shugaba Obama ya batutuwa masu tarin yawa a taron manema labarai da za a yi yau din a fadar White House sakamakon cin matsayin da aka yi game da batun nukiliya. sojojin iraki da masu mara musu baya sun kai wa kungiyar nan ta isis sare a jiya talata kusa da ramadi haka kuma gwamnatin kasar girka ta sake mika wa majalisar dokokin kasar wani sabon kuduri mai nasaba neman yardan ta sake samun wani bashi da kungiyar tarayyar turai to kanun labarin kenan rigimar boko haram ta hada kawunan shugabannin addinai a najeriya sun bo mutane sun kashe a firamare sun kashe a kasuwa sun kashe a masallaci sun kashe a coci to babban magana shine mu haɗa hannu gaba ɗaya to shin ko kotunan da aka sani a yanzu za su iya hukunta manyan masu almundahana a najeriya ba zai yiwu ba sai an sa special court in kuwa ba a sa ba to ni na ga maka general buhari dai allah taimake shi amma ba za mu je ko ina ba To kafin nan ma za mu fara ne da jawabin mai alfarma sarkin musulmi da wani babban rabaran game da zaman tari, Kuna kuma kamar kowace ranar Laraba, sahabu Imam Aliyu na tafa da sana na demokaradiyya a yau. Za kuma ku ji nasiha kan zakar da kai albarkacin Ramadan. Yanzu kam a gyara zama a sha labaran duniya tukuna. Masu aure tare da sallama. ana sa ran shugaba obama ya batutuwa masu tarin yawa a taron manema labarai da za a yi yau dinnan a fadar white house sakamakon cin matsayar da aka yi game da batun nukiliya na kasar iran mai cike da tarihi haka kuma ana sa ran shugaban ya ci gaba da mara wannan yarjejeniyar baya sai dai a waje daya kuma da yawan 'yan jam'iyyar republican da ma wasu tsiraru 'yan jam'iyyar democrat da ke majalisun dokokin kasar biyu da ba su goyon bayan wannan shiri bayan yan majalisar ba yan majalisar dokoki kadai ba ke kyamar wannan yarjejeniyar ba a'a har ma da wasu shugabannin duniya irin su prime minister isra'ila benjamin netanyahu wanda bai yarda da matsayar da shugaba obama ya dauka ba akan wannan batu domin ko ya ce wannan yarjejeniyar ba inda za ta kuma ƙasar iran za ta samar da nukiliya ne nan ba da jimawa ba jiya da shugaba obama ya tattauna wannan batu da ake yi a ƙasar iran da shugabannin kasashen gabas ta tsakiya a ta tarho cikin wanda ko ya zanta da su har da sarkin saudi arabia da yarima muhammad al nahyan na kasar haɗaɗɗiyar daular larabawa fadar white house har ta ce har sai da shugaba obama ya kira wani taro na musamman a wani lokaci can baya inda ya gana da kasashen da ke yankin golf ya jaddada musu cewa amurka a shirye take da ta yi aiki da su akan ganin iran bata cimma manufarta ba na sarrafa makamin nukiliya a yankin sakataren harkokin wajen amurka dai ne john kerry wanda shine jagoranci manyan kasashen nan biyar wajen tattaunawar ya bayyana cewa yanzu dai an cimma matsaya a kan wannan batu kerry ya bar vienna jiya inda a kwashe tsawon lokaci ana wannan batu wanda daga bisani aka cin matsaya wanda kerin ya bayyana a matsayin kyakkyawan tattaunawa sojojin iraki da masu mara musu baya sun kai wa kungiyar na mai da'awar kafa daular islama isis hari a jiya talata a kusa da ramadi wannan shine su na baya-bayan nan na ganin sun sake kwato garin ambar babbar tungar 'yan ikirarin jihadin yanzu haka sojojin na iraki da haɗin gwiwar hashid al-shabi suna ta lugudan rokoki ga 'yan kungiyar ta kowane sashi gabar da yamma kudu da arewa kamar dai yadda aka jiyo daga wani babban hafsan sojin iraki haka kuma mahukuntan kasar ta iraki sun ce suna iya bakin ƙoƙarinsu na ganin cewa sun kwato ambar wannan sanarwar ko ta fito ne a sa'o'i kaɗan bayan sojojin da amurka ke wa jagoranci sun kai hare-hare har sau 29 a kusa da ramadan mai magana da yawon hedkwatar tsaron amurka ta pentagon major roges chibanes ya ce sojojin taron dangi suna ƙara azama ne domin hakan ya yi daidai da ƙoƙarin da sojojin iraki ke yi a wannan faɗan sojojin na iraki dai sun haɗa da 'yan shi'a da mayakan sunni labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc gwamnatin kasar girka ta sake mika wa majalisar dokokin kasar wani sabon kuduri mai nasaba da neman yardan sake samun bashi daga kungiyar tarayyar turai yanzu haka dai prime minister kasar alexis tsipras yana nan yana matsa musu lamba da su amince da wannan kuduri domin kasar ta kara samun wani bashi kudurin wanda aka mika shi ga majalisar ya hada da batun karin haraji sake fasalin fansho tsuke bakin aljihu wajen kashe kudin gwamnati yanzu haka dai kasashen tarayyar turai sun ce sai idan sun samu amincewar majalisar dokokin ƙasar ne akan waɗannan batutuwa kan ta ƙara musu wani bashin kusan dala biliyan 95 shugabannin kasashen turai sun bayyana wannan bukata ce a ranar litinin da ta gabata a yunkurin su na baiwa kasar ta girka ɗaukin gaggawa na bankunan kasar wanda ke hannu baka hannu kwarya wajen baiwa mutane kuɗin ajiyarsu su masu kula da al'amuran da kan je su komo sun ce wannan wani sabon yunkuri ne da kasashen suke yi domin ganin kasar ta girka ta ci gaba da kasancewa cikin kasashen nan goma sha tara masu amfani da kuɗin euro sabon binciken nan da aka yi mai cike da tarihi akan duniyar plato ya samu kai ga nasara hukumar kula da nazarin sararin subhana ta amurka ta bayyana jiya talata cewa ko baya ga samun bayanan da ake tsammani haka kuma na'urar ta tafi sararin samaniyar tana nan daren ba abin da ya same ta da safiyar ji talata ne dai aka cilla na'urar wadda ta ɗauki hotuna tare da tattara wasu bayanai kuma ta gita yanayi mai tsananin sanyi kafin ta isa duniyar filato wato masanan suka ce na'urar tana tafiya ne kilomita dubu hamsin cikin sa'a guda sai dai masu sarrafa wannan na'urar sun ce a wani lokaci sun kasa samun bayanai daga gareta sai daga bisani ta kusa sauka lokacin tana tafiya a kan kilomita sama da dubu sha biyu a sa'a guda shugaban masu jagorantar waɗanda ke sarrafa wannan na'urar da suka cilla sararin samaniya alan stan ya shaidawa manema labarai cewa sun shirya na'urar ne ta yadda za ta naɗi bayanai na tsawon rana guda to kun fasha labarai ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc To bari mu fara daga Sokoto birnin Shehu inda mai alfarma sarkin musulmi Alhaji Sa'ad Abubakar na biyu da wani rabaran suka yi kira ga musulmi da kiristan Najeriya da su haɗa kai wajen magance matsalolin tsaro. Murtala Faru Sanyina gare ka. da yake jawabi sa'ad da ya karbi bakuncin 'yan jarida da wasu shugabannin mabiya addinin Kirista a wani taron bude bakin azumin watan Ramadan. Mai alfarma sarkin musulmi Muhammadu Sa'ad Abubakar ya ce yanayin da kasar Najeriya ke ciki a halin yanzu babban kalubale ne da ke bukatar hada hannu da aiki tare musamman domin tabbatar da sauyi mai ma'ana tare da shawo kan matsalar kashe-kashen rayuka da ke addabar kasar We must ya ce a can baya mun yi ta da'awar canji-canji to a yanzu canjin ya tabbata to amma aikin bai kare tare da karewar zaɓe kaɗai ba wajibi ne mu kara azamar tabbatar da canjin da muke bukata yanzu ne ma babban aiki yake domin ko wajibi ne mu haɗa kanmu mu kuma haɗa ƙarfi domin ciyar da ƙasarmu a gaba mai martaba sarkin musulmin ya kuma yi kashedi akan hatsarin da ke tattare da kalaman wasu shugabanni musamman na addini da suka shafi zargin juna da kuma yin suka akan haɗin kai da aiki tare da ake yi tsakanin mabiya addinai biyu na musulunci da kirista domin samun fahimtar juna da ya juya kan sababbin hafsoshin soji da shugaban ƙasa muhammadu buhari ya naɗa kuwa mai alfarma sarkin musulmi ya ce da akwai babban kalubale a gabansu. ya ce haƙurin 'yan najeriya ya kai ƙarshe suna so su ga kamun ludan ya hafsoshin na tunkarar ƙalubalen tsaro kuma gashi ba su da isasshen lokaci a gabansu to amma za mu ba su cikakken goyon baya pasto yohana d buru na daga cikin shugabannin mabiya addinin kirista a wajen buɗe bakin an ce an siye mu muna neman wani abu ne su ci da zirge-zirge mu kuwa za mu ci da aiki aiki sai gurin da ƙarfinmu ya kare wurin da kuma allah ya kira mu je mu huta amma ba za mu bare ba Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Najeriya. A gaishe ka, to har yanzu dai game da batun na wajibcin haɗa kai tsakanin mabiya addinai. Za mu tafi birnin Jos na jihar Plateau inda shugaban Izala na ƙasa baki ɗaya Sheikh Sani Haya Jingir da mataimakin sakataren majami'ar Ikwa Rabaran Iliyaza Baba. suka cewa kirista da musulmi da su haɗa kansu a su jingine bambance-bambancen su can gefe guda su fuskanci matsalar su ta bai ɗaya wato ta tsaro zainab babaji gare ki A cewar shugaban majalisar malamai ta kungiyar Izala Sheikh Sani haya Jingir, salon da maharan ke bi suna da dama don haka jama'a ta yi lura. To alhamdulillahi na ƙara godewa Allah mai girma da ɗaukaka karewar tsaro ya kawo mana matsaloli da yawa ciki na kan gaba sai aka samu cibiyar ci gaban al'umma aka nemi a hana shine karatu aka samu wata kungiya tana kiran kanta boko haram saboda karyewar tsaro sun bo mutane sun kashe a firamare sun kashe a kasuwa sun kashe a masallaci sun kashe a coci to babban magana shine mu haɗa hannu kamar yadda Allah ya ce awa ta'awanu alal birri wata kawala ta awa alal ithmi wal udwan ku yi taimakakke ne akan aikin nagarta da tsoron Allah kar ku taimaka junanku akan aikin laifi da ta'addanci to sai mu lura duk gaba mu mu baiwa gwamnati haɗin kai mu ma mu zamanto kowa a gidansa da ɗansa da matarsa da haularsa sikuritin gwamnati ne mai zaman kansa suna fitowa mutane a tsari na bazata me bazata ka ga mutum kana zaton ɗan alheri ne ashe macuci ne ranka ma yake nema to don haka kenan sun sanya mu zuba ido ga kowane irin mutum balle ma sallar idi ba ta zama wajibi kamar juma'a ba to a bar wa'yansu a gida wa'yansu a kan layi ɗin mu musulmi da kiristoci da maza da mata da kabila kaza da kabila kaza wanda ba sa ga maciji da mu haɗo kanmu Shi ma mataimakin sakataren ɗarikar ekwa ta ƙasa Reverend Eliyaza Baba ya ce, a matsayinsu na shugabannin addinai dama ce Allah ya ba su su rika faɗakar da mabiyansu matakan da za su bi. Mu koma mu ba da ilimi ga 'yan uwanmu ga mabiyanmu akwai 'yan uwana masu sallah zai zama da wuya in ɗoka adda in ce zan sare su da aka yi wannan ɗayan da ya kira a cikin yan uwan yana sallah so kagan akwai ganewa cewa ni ɗan uwansa ne babin da ya wuce wannan wanda baka amince da shi ba ka gaya ma hukuma in ma ya kawo wani abu ya aje ka tambaye shi in ka gan ya tashi ka tambaye shi menene ka aje a nan zo ka doka ka tafi mu kuma taimaki su polisawa su sojojin da Allah ya bamu Zainab Babaji muryar Amurka daga Jos a Najeriya Jalla zai wahidu wannan haka yake a kuma gaida zai na bari mu waiwayi batun zargin almundahana inda har yanzu ake ta cece kuce game da jinkirin da aka yi wajen belin tsohon gwamnan jihar jigawa alhaji sallan lamido bayan belin nasa daga abuja ga nasiru adamu ilikaya Sule Lamido da ya samu belin alkalin lokacin hutun alkalai bisa shaidar kai ya koma gida amma ba a kai ga cika ka'idar belin 'ya'yansa biyu ba Mustapha da Aminu waɗanda halin yanzu ke gidan yarin Abuja da ke kuje. Mukarraban tsohon gwamnan irin su tsohon dan majalisar jiya Shehu Liman na kwafa da nuna EFCC ba ta yi musu adalci ba. Yadda kuma EFCC ta jajirce wajen yadda cewa a bada sa muna ganin cewar akwai watakila manufa ta siyasa a ƙarƙashin wannan al'amari. Idan ka ce EFCC ko akwai lamuran siyasa a ciki ba ga shugaban EFCC da hukumar shi wannan sabon shugaba gadon su daga shugaba goodluck jonathan na jam'iyyar pdp jam'iyyar da shi lami da wadanda yake ciki ko da gadon su yayi ai zai kokari yayi wani abu domin watakila ya nuna cewar yana yin aiki kamar yadda ita wannan gwamnati ta zo da magana cewar za ta maganin cin hanci da rashawa. kana ganin zamanin mulkin jam'iyyar pdp ta efcc ta yi adalci in ka duba tarihin efcc a zamanin mulkin pdp ta ma fi ɗaure yawan gwamnonin pdp ta fi tuhumar su ba ma magana ake ta lamur da ba amma idan hukumar efcc ta fara yin dan mowar dan bora dan wutar dan aljanna mu a matsayinmu na 'yan siyasa muna iya zargin cewar wataƙila ana so a shigo da harkar siyasa ko ana so a amfani da ita wannan hukuma domin cimma wani buri na siyasa a baya kuma wanda kana ganin duk ba taɓa yin hakan ba wannan ni dai abin da shafe ni nake ga maka a yanzu hukumar EFCC dai yana fatan samun kotuna na musamman da za su ke gaggauta sauraron kararrakin cin hanci da rashawa lauya mai zaman kansa abuja barista modibo bakari ya duba lamarin ko an ƙara alƙalai ba zai yiwu ba sai an sa special court in ko ba a sa ba to ni na ga maka general buhari dai allah taimake shi amma burinmu na cin ma yaƙi da cin hanci da rashawa a ƙasar nan a ta ɓangaren judiciary in ba wani siddabaru ko wata dabara aka fitar ba ba za mu je ko ina ba mai tafsirin ramadan abuja dr surad alhaji sabo kefi na ganin adalci ne mafita daga tarkon ka a rage haɗama domin hadama shine kawai babban matsala nasura da malika murar amurka daga abuja najeriya to allah ya sawaka a kuma gaida nasiru yanzu kuma bari mu za ku ɗa gefe can sahaba imam aliyu ya gabatar mana da shiri na gaba demokradiyya a yau. Cikin shirin gwamnan jiha yana da ikon ya nada 'yan wasu jihohi a gwamnatinsa? Abin da za mu duba kenan cikin shirin a wannan mako. Masu haro assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Yau shirin zai mai da hankali ne kan naɗe-naɗe da gwamnan jihar Kaduna Malam Nasiru ‘yan rufa'i iya yi wadda ya janyo zargi da suka daga ‘yan jam'iyyar gwamnan wato jam'iyyar APC. Matakin da ya janyo cece kucen ko shine wasu mutane biyar da gwamnan ‘yan rufa'in ya naɗa hadimai, kamar yadda za ku yi cikin wannan shimfiɗa da Lawal Isa Ikara ya aiko mana. Malam Haruna Ibrahim Nasarawa ɗaya ne daga cikin waɗanda aka kai gauro aka kai mari a lokacin fafutukar yakin neman zaɓe kuma ya ce suna cikin damuwa yadda ake naɗin mutanen da ya kira a matsayin bakin haure akan wasu mukamai a jihar Kaduna. yanzu misali mai taimaka mai akan harkokin yada labarai yana maganar ita wannan hadizar an haife ta a zaria to amma mun yadda an haife ta a zaria na farko a shekara ta 2011 ta yi takarar 'yan majalisar tarayya a matazu musa kaga ita kanta bata yadda 'yan zariya bacci sannan kuma shi kanshi malam nasiru yan rufai an haife shi a daudawa ne ta katsina amma kaga bai je neman gwamnan katsina ba ya zo ya nemi gwamna a kaduna kasancewar mun san dan jihar kaduna ne tunda iyayen shi 'yan jihar kaduna ne muka ba shi wannan damar ya zama gwamna to muyiwan ma sun ce an haife shi a zaria to idan an haife shi a zaria bisa al'ada idan dan guri ya samu mukami al'umma sukan taru su taya shi murna cewa an karrama yan wuraren su waɗannan mukaman da ya bayar yake cewa ya ba yan zaria mutum nawa a zaria suka fito suka nuna farin cikin su cewar mukaman da malam nasir ke bayarwa yan zaria yake ba malam ya riga ya kashe jam'iyyar apc a jihar kaduna in ka lura shi yasa zaka ga kowa ya yi shiru ba ma a san yin magana a ka'ida fa sai gwamnati ta shekara uku zuwa uku ko biyu da rabi ake fara neman kujerar amma tun daga yanzu wasu sun fara neman kujerar gwamna na zaben shekara ta 2019 tuni da yake hausawa sun ce da zaran bango ya tsage sai ka dangare samu gurin shiga wasu 'ya'yan jam'iyyar pdp sun kutsa kai game da wannan rigima suna masu cewa ai ma sun faɗa wa 'ya'yan jam'iyyar apc tun kafin zaɓe sunana alhaji abdullahi wanda aka fi sani da bz1 dan karamar hukumar kaduna ta kudu dama mun gaya ma mutane su hankali an ce musu cancanta suka ce sak kuma sak a duniya ƙarya ce gaba ɗaya yanzu gashi ana ta zuwa mana da bakin haure jihar da Kaduna wanda yake muna da mutane sama da miliyan bakwai a jihar da Kaduna ba amma ila ce mai ruwan ku tunda ku ba jam'iyyar ku bace ko ma yan cikin yanzu a dauko ai ba yan jam'iyyar ku bane to ai abin da ke fara mu ana aka haife mu fa ba fa zuwa muka yi ba ba mu ba bakin dahuri bane ba mu yan duka Kaduna ne dole ne da abin da aka yi a jihar da Kaduna muna da yaya muna da jikoki dole ne mai magana to sai dai fatanin mai magana da yawun gwamnan jihar Kaduna Mr Samuel Aruwan ya take wannan korafi tare da tabbatarwa da duniya cewa waɗanda ake korafin a kansu fa yan asalin jihar Kaduna ne wayannan mutanen wanda ake magana a kansu. ba sokowa suka yi daga sama zuwa sararin samaniyar jihar kaduna aka ba su wannan aikin ba a'a ita hadiza bala usman darekta ce a kwamitin yakin neman zaben malam nasir ahmed el rufa'i da ita aka yi yakin neman zaben nan har aka yi matsayin da aka kai yau shi kuma muyawa da ake magana a kan shi shi ma darekta ne a kwamitin yada labarai na kwamitin yakin neman zaben mu da su muka yi duk iya abin da za mu iya yi na ganin cewa mun samu wannan nasarar ba su wannan aikin da aka yi ba wai ana nufin cewa babu mutane ƙwararru ba ne ba wai kuma an kaskantar da mutanen jihar kaduna ba ne ko wani ba a'a shi a matsayin shi na gwamna kundin tsarin mulki wadda muke aiki da shi ta ba shi dama ya zabi duk wadda yake so ya aiki da shi a matsayin ma'aikacin shi na kan kansa to shin ko laifi ne gwamnan jiha ya naɗa wasu 'yan Najeriya kan mukaman gwamnati waɗanda ba 'yan asalin jihar ba? Tambayar da muka yi wa lauya Hassan Liman kenan. Za mu samu ansan wannan tambayan har yanzu a tsarin mulkin Najeriya. Kashi na sha hudu karamin kashi na hudu da kuma kashi na ɗari ɗari casa'in da biyu karamin kashi na biyu kuma za a sake koma doka da ake kiransa federal character establishment act ko kuma doka na tabbatar da na ɗaya na mutane ko sanya su aiki ko ɗaukansu aiki ko a tabbatar da kowa an ba shi matsayi inda ya kamata wato nan shi ake kira federal character establishment act wanda aka ayyana shi a 1995 tara da casa'in da biyar to kamar da muka yi bayani a baya a kashi na ɗari ɗaya da casa'in da biyu karamin kashi na biyu gwamna na jiha shi ne yake da iko ya naɗa kwamishinoni na jiha ya miƙa sunayen nan a gaban majalisa na jiha in suka tabbatar da su za su naɗa su a za a tabbatar da su an naɗa su kwamishinonin jiha amma babu inda aka ce a tsarin mulkin najeriya shin za in za a naɗa mutum sai ga shi ƙarara ya zama ɗan jihar kafin a naɗa shi. su gwamnoni a bayani da kai a baya an ce in za su naɗa mutane kada su ɗauko mutane daga kabila ɗaya ko daga ƙaramar hukumar ɗaya ya zamanto su samu rinjaye akan sauran mutane tun da yake an ambaci ƙananan hukumomi to a nan ba a mutum ba zai iya ɗaukan cewa hakan ana nufin sai 'yan jihar kawai za a ɗauka a mukamman gwamnatin jihar ba? To Hajji Sabo amsan wannan tambayar ba za a same ta a cikin tsarin mulkin Najeriya da karara ba. sai a wata doka da na yi bayani da na ce federal character establishment act mm. wata doka na tabbatar da eh. wakilci eh. to in aka koma kashi na ɗaya da kashi na biyu na wannan dokan mm. an yi bayani a kan cewa wane ne asalin ɗan ƙaramar hukuma sai aka ce shi ne wanda iyayensa aka haife su a gun ko kuma shi an haife shagun ko kuma shi din nan an yarda cewa shi ɗan karamar hukumar ne haka kuma aka ce ɗan jiha shi ne wanda ya fito daga karamar hukuma da take cikin wannan eh, jihar hmm. to sai an aka koma kashi na biyar na wannan dokan da kashi na shida na wannan dokan aka ce in gwamna zai naɗa ko mutane cikin matsayi na harkar siyasa wato ko kwamishinoni ko wanda za su ba shi shawara hmm. to a nan dole mutanen nan su zama 'yan jiha in za a naɗa su su zama 'yan jiha wato aka ce indijin Mm. wato nan in za a yi za a yi la'akari da kashi na ɗaya da na kashi na biyu na wannan dokar to ina jin ka ji samu to idan gwamna ya naɗa waɗanda ba 'yan jihar ba ana nan anan ana iya cewa ya yi ba daidai ba a nan ana fahimtar ba za a ce ya yi abin da ba daidai ba mm. saboda a nan muna da dokoki guda biyu akwai doka a cikin tsarin mulkin najeriya hmm. wanda ya ce zai iya naɗa kwamishinoni daga jiha ko gwamna ne zai naɗa kwamishinoni eh. sai ga wannan dokar sai aka ce ya naɗa mutane waɗanda suke 'yan jiha to a nan akwai abin da muke kira a tsarin doka in aka ce doka wanda ba tsarin mulki ba ta yi bayani da ya kama da kamar ta yi karo da tsarin mulki to a nan sai a koma tsarin mulki ita ce za ta hau kan wannan dokar ita ce za ta yi hmm. tun da babu karara a cikin tsarin mulkin najeriya inda aka haramta ma gwamna yin haka to in yi haka ba za a ce ya karya tsarin mulki ko ya karya wata doka ba. A jasar liman ba ka ganin waɗannan dokoki na cewa sai 'yan jiha za su yi kaza za su yi kaza wannan yana daga cikin abin da ke daɗa ƙarfafa ƙabilanci da nuna wariya tsakanin 'yan ƙasa guda ɗaya? Eh to ai al'amarin da muke faɗi kenan. A nan bayanin nan kaga in muka koma cikin tsarin mulkin Najeriya za mu yi magana ne akan waye ainihin ɗan ƙasa. waye ainihin ɗan ƙasa wato citizen kenan mm. a ƙarƙashin kashi na ashirin da biyar na tsarin mulkin najeriya mm. aka ce duk wani da aka haife shi ɗan najeriya to shi ɗan najeriya ne a matsayin na ɗan najeriya zai iya zama a ko'ina musamman dai aka tabbatar iyayensa ko kakanninsa an haife su a najeriya ne shi ya zama ɗan najeriya Masu aro abin da ya sauwa nan cikin shirin demokradiyya a yau na wannan mako sai kuma mako na gaba da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Yanzu madadin wakilin sashen Hausa Lawal Isa Ikara wanda ya taimaka mana da lauya Hassan Liman da kuma Kiba Hiro Diodo ne wanda ya daidaita sautin shirin. A nan ni sahabo Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya. To a gaishe ka yanzu kuma ga nasiha kan zakar da kai albarkacin watan Ramadan. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سنانا أبو بكر كياري محمد ديفيد دايركتور أكاديميك إمام مالك إسلاميك سنتا كما لإمام جمعة نجان إمام مالك إسلاميك سنتا زار أنشي أنغا وطن أزمي با أنغا وطن سلا كينا كرشان وطن رمضان كينا تو أبن دي وجب أكام مسلمين شيني متين يهي فدكي كما ونن فدكي دا أكي منزان الله صلى الله عليه وسلم يأتي كافن أجي سلا يكما تأي فدكي أما بايا أنجي سلا أنداو إذا متين ya kai ba a ce mai fidda kai sai dai bisa ga wasu halaye kafin a je sallah idan shinkafa ne abincin ku ko kuma masara ce ko dawa ko alkama duk abin da ya kamata ne wadda mutane yawanci suke ci suke amfani da shi mutum ya bada mudu hudu sa'i guda kenan mudu hudu to abin da ya kamata ai kenan to saboda haka wato sa'i gudan shine a matsayin mudu hudu mudu mudun nabi na manzon Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam to a ciyar ko gero ko masara kuma a bayyo masakai kafin a je sallah a bayyo masakai domin su samu wato abin da za su nika a daka su ma su samu garin da za su yi abinci da shi don su ma su tabbatar cewa an yi sallah tare da su wannan shine abin da ya kamata a yi sannan sai a fita a je a yi sallah kuma kafin a je a yi sallah tun da sallar nan na idi sallah ce bayan azumi to kamata ya kafin mutum ya je sallah ya yi breakfast ya ci wani abu amma idan babbar sallah ce to in sallah ya ce ana son mutum ya jinkirta sai ya je ya dawo sannan ya ci wani abu wannan shine da a takaice abin da ya kamata ya yi To da fatan an amfana yanzu kuma ga ladin Ibrahim Ayawa ya dawo da labaran duniya amma a takaice. Ana sa ran shugaba Obama ya batutuwa masu tarin yawa a taron manema labarai da za a yi yau dinnan a fadar White House sakamakon cin matsayar da aka yi game da batun nukiliya na kasar Iran mai cike da tarihi. Hawa kuma ana sa ran shugaban ya ci gaba da mara wannan yarjejeniya baya sai dai a waje ɗaya kuma da yawan 'yan jam'iyyar republican da ma wasu tsiraru 'yan jam'iyyar democrat da ke majalisun dokokin kasar biyu ba sa goyon bayan wannan tsarin ba 'yan majalisun dokoki kaɗai ba ke kyamar wannan yarjejeniyar ba har ma da wasu shugabannin duniya irin su prime minister isra'ila benjamin netanyahu wanda bai da matsayin da shugaba obama ya ɗauka ba akan wannan batu sojojin iraki da masu mara musu baya sun kai wa ƙungiyar nan ta isis hari a jiya talata kusa da ramadi wanda wannan shine su na baya-bayan nan da suke yi domin ganin sun kawo kwato garin ambar babban tunga 'yan jihadi din to da takaitattun labaran muka kawo karshen shirin wannan lokacin sai kuma da hantsi mu sake shigowa da wani sabon shirin yanzu a madadin ladan ibrahim ayawa wanda ya tani gabatarwa da wanda ya haɗa mana sauti cd da kuma injiniyan mu na wannan lokacin wato jim hamon ni naku ibrahim kalmasi garba ke cewa sai da hantsi thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington.